فقال أنا ربكم الأعلى ni ne Ubangijin kuma fi girma, don haka babu biyayya ga wani akan kuwan da ba ni ba.